Kuna ranar Litinin 15 gotin Afrilu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau shekaru 50 kenan da sojojin kasar Nijar suka yi juyin mulki na farko da marigayi General Hussein Kunce ya jagoranta a lokacin yana Lieutenant Colonel. An rattaba hannu kan wata yarjejeniyar cinikin ɗanyen man fetur tsakanin kasar Nijar da China tsawon shekara daya muna ce da karin bayani. rahoton na musamman yau zai mai da hankali kan wa'adin da ya dace mai laifi ya ɗauka gaban alkali da wata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke ranar 15 ga watan afrilu shekara 1974 wani gungun sojojin kasar niger ƙarshen jagorancin marigayin sen kunce suka yi juyin mulki na farko a ƙasar niger wannan sojojin da ke ƙarƙashin hukumar cms sun yi mulkin ƙasar niger tsawon shekaru goma sha uku Shin ko tarihi zai rike daga shugabancin namar ganji na Sani Kunce? Sani Malam Gambo, malamin jami'a a jami'an Andres Salifu ta da magaran ya ma karin bayani. sekurita a Wannan juyin mulki ya bada shekaru goma sha uku na mulkin soja na yi shugaba sai ni kunce iko ne na soja gadan-gadan da murgayi sai ni kunce ya yi. Abinda za a cewa na mulkinsa ya gudana cikin tsari da kuma sassauci da daɗi da wuya a tsawon shekaru goma sha uku. Wuya shine mulki ne bisa ka'ida guda komi za a cewa komi za a cewa kan kunce sai dai a nuna mishi cewa yana son aiki son gaskiya kuma juyin mulki ya faru a ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 1974 ya zo cikin yanayi na fari. Ƙasa tana bakin shiga cikin yunwa. Jin mulkin ya samu dalilin wannan rikicin karancin abinci. Gwamnatin ƙasar Nijar da ma'aikatar China CNPC sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta cinikin ɗanyen man fetur inda suka zuba rabin kuɗaɗe da suka kai miliyan 400 na dalar Amurka. za a kwashe tsawon shekara ɗaya cewa da watanni goma sha biyu ana tatar man tare da kishi bakwai cikin ɗari na ariba hamidu musa na ƙungiyar rotab ya masalamatu kadiri ƙarin bayani Idan ba ku sani ba a shekara 2008-2009 a wa'adin mulki na jamhuriya ta bakwai karkashin shugabancin Tanja Mamadu ya kula yarjejeniya da kamfanin CNPC domin haƙo man fetur na ƙasar Nijar. A yau muna cikin wani mataki saboda a farko a wani ganga man fetur 20,000 ne ake fitarwa amma yau ya kai ganga 110,000 a wani. Sai dai inda abin akwai ɗaurin kai shi shine bashin da za a bai wa ƙasar Nijar da za a biya riba kashi bakwai cikin ɗari. Kina a cikin miliyon ɗari hudu na dola, gwamnatin Nijar za ta biya miliyon ɗari hudu da ishirin da takwas na dola, saboda miliyon ishirin da takwas su ne riba na kashi bakwai cikin ɗari. Gwamnatin Nijar bai kamata ta yarda da wannan kason ba na kashi bakwai cikin ɗari. Gamayyar kungiyoyin fararen hula ta gudanar da wani jerin gwano a ranar Subdu da ta gabata tare da taron gangami a birnin Yamai inda dubun dubatar jama'ar da suka halarta suke bukatar wucewar sojojin Amurka da ƙasar Niger. Sun kuma umarci Amurkawa da su miƙa ma magabatan ƙasar Niger jadawalin ayyukan da rundunar tasu ke gudanarwa a ƙasar Nijar sun kuma ƙara da cewa wannan fitowar da suka yi ta shekaran jiya su min taɓice har sai sun bar ƙasar Nijar in ji masu boran. Usman Tudu ɗan jarida kuma tsohon daraktan gidan rediyo da talbijin na amfani ya amsa kiran jami'an tsaro na jandarmomi tun ranar subdun da ta gabata in ji lauyan shi da shaida ma a studio Kalango. a cewar makusantan shi an yi kiran usman tudu ne saboda ya rubuta wata wasiƙa kan magabata yau da 'yan watanni da suka shuɗe idan ba ku manta ba usman tudu tsohon mashawarci ne na fadar shugaban ƙasar da sojojin suka hambare a watan shida ya gabata yau sha biyar ga watan april 2024 ƙungiyar ɗalibai da suka lashe jarabawar neman kasancewar ma'aikatan ma'aikatar ministan harkokin waje ta gabatar da wani taron manema labarai a cibiyar rotab inda take kira ga gwamnati da dukkan wani mai faɗa aji da su ji matsalolin nasu da idon rahama wato aji a yi aiki da doka don warware wannan sarƙaƙƙiyar da ke tattare da jarabawar tasu kamar yadda haruna noma abdulrahman shugaban ƙungiyar ya shaida ma ismail jibbo Sakamakon ƙarshe na cin nasarar mu a gasa, ma'aikatar gwamnati ce ta jama'a suka yi sanarwar a ranar 14 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Jiya kuma 14 ga watan Afrilu na shekarar 2024 shekara guda kenan da muka yi nasarar shiga gasar ma'aikatar harkokin waje. Amma har yanzu duk abin da ya kamata a yi mu a bangaren mu mun yi shi don ƙoƙarin ji hankalin masu gudanarwa don su samu a aikinmu. amma muna ganin sun yi shiru. Dangane da haka ne muka dauniyar faɗa ma al'umma da masu faɗa aji musamman zuwa ga shugaban majalisar tsaron ƙasa a matsayin shi na shugaban ƙasa don ya yi amfani da dukkanin ƙarfinsa don kawo ƙarshen wannan mawuyacin halin da muke ciki tsawon shekara guda a yau da ba ma mu kaɗai ba da muka ci nasarar gasar har ma da iyalan Garin Arlita na fama da matsalar ruwan famfo yau da 'yan kwanaki. wasu unguwanni babu ko da ɗigo ɗaya tak na ruwa daga famfunan nasu yau kusan wata ɗaya bukatun al'umma da suka kai jimlar lita dubu takwas na ruwa a wuni kusan rabin ne kawai ma'aikatar gidan ruwa ke iya badawa amma magabata na neman hanyoyin samun mafita kamar yadda prefe na arlita al usman ya bayyana magungun muhammad dantane. a arlet muna da karancin ruwa forage biyu suka samu pan. mutane dinamo suke sawa da ruwa sun zo kawai sai ya sha musu ruwa wancan talakawa sai su zamana ba su samu ina busan shi wannan abun ya sha mini ga kai shekarar bara wajen dinamo hamsin aka sha bai kamata ba arlet yau litir dubu takwas da wani abu ya kamata garin arlet ita la nigerian diesel litir dubu biyar da wani abun take fitowa muna bakin kokarin mu ya sha mu kai matsalar ruwa nan garin arlit arlit ba kama na da ba ne yanzu ta kai wajen turwasa mil person kuma in allah da meri da la nigerian da su muna ba ta instruction nan zuwa litinin dan a ba dinamo wannan drama fidda mata talakawan arlit su kare dan hankuri mu ga wadda mu ya kamata duka kowa ya shiga ya samu dan ruwa daga agadasa sai mu nufi jihar tawa inda gundumar birnin kwanni da ke makwabtaka da sokoto jami'an kiwon lahiya ke wayar da kan al'umma kan yadda ake kamuwa da cutar masassara da ake ce ma fever de lassa da ta a nigeria kuma ta kashe mutum 130 ranakun 18 ga 28 ga watan maris da ya gabata masassarar ta lassa ana ɗaukanta ne daga kusa cewa da beraye kamar yadda usman abdulmumuni mai kula da sadarwa asibitin ta kwanne shaida ma asuman musa arzika yana da kyau mutane su san eh lalle akwai wannan cutar ke a makwabta kuma ita wannan cuta kaka take bayyana muna ce mata fiyar daido lasa kenan masassara ta lasa kusu ke haddasa ta to yau kuma mun san da gidajenmu ba mu raba su da kusa kusa suna nan tare da su muke rayuwa wato cikin kashin nan nasu da hutsarin da suke muna cikin kwanoninmu tunda in aka aje kusu can hayan nuha dan saura-saura abincin da muke ciza shi kuma nan kai tsaye za yarka, hutsari yana ban haya cikin eh, abubuwan nan da muke unhan da su to kaga in ba a wanke su iri da ta kamata to za a kamu da wannan cutar cutar ya take bayyana ita dai ana shin tuka ne to idan muna unhan da su ba tare da tsaftar su ta tabbata ba to babu mamaki mu kamu da tururuta da dama ba ma irin waga kaɗai ba da dama muna iya mu kamu da su Da'irar Agadasa ta samu wasu cibiyoyi biyu da ke kula da sake sarrafa ledodi tare da tallafin ƙasar Alman. Wannan cibiyoyin za su rinka sarrafa ledodin, haka kuma zai kawo ragowar sharar ledodi a da'irar ta Agadas. Sannan kuma al'umma za ta samun aikin yi, kamar yadda Muhammad Ibrahim mai kula da cibiyoyin ya shaida ma'ani sai Karim. Cibiya biyu ne na sarrafa da tillerori da aka girka a nan. An yi su ne domin sarrafa da tillerori duka abin da ake iya sarrafawa da tillerori. babe bokiti, tiyo, buta, tabarma duka ana iya sarrafa su a wannan wajen. Ya danganta da injin da aka saka ne, za su yi duka waɗannan kayan. Duka abubuwan da suke zo muna daga waje a yau muna iya yin su a wannan santar. A halin yanzu injin da muke da shi shine na yin pave. Muna fatan wasu abokanin hulɗa su zo su taimaka mana da injin domin sarrafa waɗansu kaya. Za a samu matasa da za a baiwa horo zai rage dattin ledodi kuma za a ɗauki matasa aiki. Sannan al'ummar ne za su kawo ledodin da za su saida a wannan santar. a cikin jaridar ba da rahotannin da suke fitarwa a kowane sati wannan karin jarida ta sojoji ta bayyana cewar a ranar subdin da ta gabata rundunar sojoji ta kai wani hari ga 'yan ta'adda a jihar tilabiri kusan iyakar kasar mali a cikin farmakin an hallaka 'yan ta'adda takwas wasu biyu kuma sun ji rauni rundunar sojojin ta bayyana cewar hakan ta faru ne ta dalilin wani shirin da suka hango ta hanyar injinoni na tsaro wajejen karfe 11 da minti 50 yanzu sai rahoton na musamman. A ƙasar Nijar, kundin shari'a ya yi tanadi a cikin daftarorin shi daban-daban hanyoyin ɗaukar ƙara da kuma wa'adin da ya kamata a gurfanar da wanda ake tuhuma. Sai dai wasu lokuta ba a kiyaye wannan wa'adin, amma an tanadi wannan kundayen shari'ar ne don a magance jinkiri wajen gudanar da shari'ar. Ga dai ƙarin haske a cikin firar da Anise Karim Yegi da babban alkali na Agadas. Ta fuskar hukunce-hukunce akwai hanyoyin gabatar da kara da doka ta tanada a Nijar. Juju Umaru Gajere Bilale. Abu na farko shine zance na kai tsaye da ya kumshi kudurin doka 369-370 na kundin shari'a. Na biyu shine kuma mutum da ya aikata babban laifi hannu dumu-dumu da ya kumshi kudurin doka na 48 zuwa 68. Akwai matakin labari wanda ya kumshi kumshi kudurin doka 72 zuwa 182 da kuma karshe mutumin da ya yi laifi da ya karbi laifinsa da ya kumshi kudurin doka na 379 goma na kundin ga duk kowace hanyar gabatar da kara ma'aikatar jama'a na shirya wa'adi na bayyana daban-daban gaban alkali hakan na bambanta da wurin zama na wanda ake tuhuma juju umaru gajere bilal dangance da zancen na kai tsaye tsaye ya shafi tuhuma ta kai tsaye wanda alkali ta hanyar ba da kashedi ga wanda ake tuhuma ta amfani da kudurin doka na 369-370 domin bayyana a gaban shari'a idan bai bayyana ba sai a duba a cikin kudurin doka na 146-548 bangarorin ya kamata a shigo da su kwanaki takwas idan suna cikin hannun kotu a wa'adin kwanaki 30 idan suna waje mai nisa ko kuma wa'adi na kwanaki 45 wa'adi zai kai har kwanaki 60 idan mutumin yana a cikin wata ƙasa ce ta afirka ko a faransa wa'adin zai kai kwanaki 92 idan mutumin yana a wani ɓangare ne na duniya a cewar jujo umaru gajere bilal an aiwatar da tsare-tsare domin girmama waɗannan wa'adi ta yadda za a kauce ma tafiyar hawainiya. Gaskiyar magana shine kula da tsarin takardun da suka fara zuwa a jere domin zama a cikin lokaci na wata ɗaya da aka bayyana. Sannan da kuma sadarwa tsakanin alkalin shari'a da alkali mai bincike domin kula da lokaci. Musamman alkalin shigar da ƙara ya kamata ya kula da lokaci na tsarewar wucin gadi da kuma kuma sabunta takardun amma shi alkali mai 'yancin tuhume-tuhume shi ma yana iya sanar da alkali hanyoyin cewa wa'adin yana karewa sai a sabunta duka duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labarun sashen zabarmanci tare da zainab abdu kuna iya sake sauraron labaran kan lamba uku biyar kyauta tare layin airtel ko kuma kan shafin studio kalanku da ke kan manhaja ta play store allah ba mu alheri studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.